وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا مريكينا ثلاثة hudu ga watan ramadan a wannan shekara ta 1443 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda yake daidai da biyar ga watan hudu ta a wannan majalisi mu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin aya ta 26 a cikin wannan sura mai albarka sura ta ali imran wanda kuma insha Allah za mu ci gaba da san wannan aya أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم إنما لك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله تعالى yake cewa قل النبي كثير اللهم يا أبنجدي مالك الملك mamallakin mulki tukcin mulka man tasha kai kake bayar da mulki ga wanda ka so wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma kai kake anshe mulki daga hannun wanda ka so wa tu'izzu man tasha kai kake daga darajar wanda ka so wa tuzillu man tasha kai kake kaskantar da wanda ka so da alkhair alkhairi dukkanin shi hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne bisa ga dukkan komai turidun lailafin nahar kai kake shigar da dare a cikin wuni wa turidun nahara fil layl kuma kai kake shigar da wuni a cikin dare wa tukhrijul hayya min al kai kake fitar da rayayye daga matacce wa tukhrijul mayyita min al hayy kuma kai fitar da matacce daga rayayye wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab kuma kai kake azurta wanda ka kaso ba tare da lissafi ko kuntatawa a cikin arzikin ba wai da muka yi magana a jiya Allah ta'ala yana umartar annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin waɗannan ayoyin da yi masa kirari dan ya sifanta shi da sifofin da shi Allah ta'ala ya sifanta da su sifa ta mulki ba da mallakan mulkin da kuma bayar da mulkin da kuma an shi mulkin Allah ta'ala shi ya mallaki mulki kuma shi yake bayar da wani bangare na mulkin ga wanda ya so iko na mulkin ga wanda ya so kuma shi yake anshewa daga hannun wanda ya so shi yake daga darajar wanda ya so kuma ya kaskantar da wanda ya so duka wannan wani haƙƙi ne wani aiki ne wanda Allah ta'ala yake banta da shi Allah shi kadai yake yi kamar yadda ajiya muka yi magana bayan da mulki ubangiji ta'ala yana ba da shi ne ga wanda ya so kuma yana an shi daga hannun wanda ya so lokacin da ya so ya anshe shi daga da muka yi magana a jiya akwai sabubba da suke sawa Allah ta'ala ya aishe mulki daga hannun mai mulki ya bayar da shi hannun wani wanda baya da shi tarihin duniya idan za mu bi za mu ga cewa malaman tarihi sun ba da labarin sabubba da suka zama dalilin karewar dauloli aka wayi gari mulkin waɗannan daulolin ya kare ya gushi ya zama tarihi sai dai labarin shi ake badawa su daga cikin daulolin sun rayu shekaru ɗaruruwa wasu masu rayu shekarun da sun kai dubu amma lokaci guda Allah ta'ala ya anshe mulki daga hannunsu ya karya su ya ba da mulkin hannun wasu saboda abin da suka sifanta da shi na sifofin da bai dace a ce mai mulki ya sifanta da su ba wanda dalilin wannan Allah ta'ala ya anshe mulkin daga hannunsu malamai na tarihi da kuma masana harkar gudanar da harkar mulki sun faɗi wasu daga cikin batakai da kuma sabubba da suke sawa daula komin ta yi ƙarfi ta yi rauni ta kare ya zama mulki ya gushe daga hannun wannan daular ya koma hannun wata al'ummar ba wannan ba ibn khaldun a cikin muqaddimarsa yana ba da labarin yana magana a kan tarihin dauloli da kuma abubuwan da suka ba da dama ga wasu dauloli suka wanzu ana kallon su ana ganin su a matsayin dauloli masu ƙarfi da kuma sabubban da suka karya su yake ba da labarin wasu daga cikin dalilai da kuma sabubba daga suka sanya waɗannan daulolin suka kare daga cikin abin da shi ibn faldun yake faɗa ya faɗa akwai takaita yancin talakawa waɗanda ake mulka ya zama an hana su yanci na gaba ɗaya na rayuwa irin wanda ya kamata a ce kowane talaka yana samun shi a cikin rayuwa yau da kullum sanadu ya zama talaka da ake mulka baya da yanci a cikin mulkin da ake mishi to a kwana a tashi bukatuwar da yake da ita zuwa ga 'yancin za ta sa wata rana sai an kai matakin da zai yi tawaye ya zama bai yi biyayya ba ga abin da ake bukata ya biyayya cikin shi ita kuma duk gwamnati da an wayi gari aka ce ta rasa biyayya talakawa to karewa wannan gwamnatin kuma ta taso ke da talaka ya kai matsayin da zai ne ya yi bore ga gwamnati babu shakka kuma kwanakin rugujewa wannan gwamnatin da alama sun matso sun taho ke da aka takaita yancin al'umma na rayuwa da walwala a ƙarƙashin gwamnati yana cikin sabubban da suke karya gwamnati kuma su sababta gushewar mulkin wannan gwamnatin abu na biyu shi abin da ibnu khaldun yake faɗa yace sarakuna kuma lokaci masu mulki su zama su ne yan kasuwa cikin al'umma yana daga cikin sabubban da suke karya daula sa Allah ta'ala ya anshe mulki daga hannun gwamnati ya zama shugabanni suke shugabanta al'umma a lokaci guda kuma su ne 'yan kasuwa tattalin arziki a hannunsu yake jari da za a kai kasuwa a juya a hannunsu yake sai ya zama al'ummar ta zama baiwa ta su ɓangaren mulki baiwa ta su ɓangaren bukatu na rayuwa komi zai zama rayuwa kai tana kai kawo hannunsu ne da wannan zai sa ƙananan 'yan kasuwa waɗanda ba masu ƙarfi ba za su kare saboda idan masu mulki suka sa hannu cikin kasuwanci to talakan da bai da jarin a zo a gani sai dai ya ga ana kasuwanci kasuwanci zai fi karfin shi sai wannan yana cikin abin da ya sanya a tarihin dauloli daulolin suka kare suka kai ga wani matakin da aka samu kansu idan muka dima wannan za mu ga misali na kusa abubuwan da suka faru a arewa maso gabashin wannan kasa ta jihohin da suke fama da matsalar boko haram da wannan kashe-kashe da tashin hankali za mu gani ga cikin abin da ya raunana abin da aka faɗa cikin sabubban da suka raunana wannan yakin da ake yi da kuma jinkirta samun nasara a cikin yakin akwai zargin da aka dinga yi na cewa jami'an sojojin da su ya kamata su jagoranci yakin sun shiga cikin sana'ar sai da kifi fitar da shi kasashen waje da sauransu wannan ya sanya madadin su mai da hankali a wajen abin da ya shafi harkokin yakin sai suka fi mai da hankali a wajen kasuwancin saboda idan yakin ya kare ba mamaki su zaman tsorin ya kare kasuwanci zai kare nasu duk da ya zama haka ce masu mulki suna da hannun su ne yan kasuwa kuma a lokaci guda babu shakka mulkin su zai yi rauni idan zai zama idan talaka ya sha wahala bangaren mulki ba za a iya raba wahalar da zai sha bangaren mulki da bangaren kasuwancin ba saboda hannu guda yake gudanar da wannan na uku ya ce haraji idan haraji ya yi wa al'umma yawa ya zama gwamnati ta tsora wa al'umma haraji yayyawa ta kowane bangare to yana cikin sabubban da ke karya mulkin gwamnati domin duk sadda maciye wa al'umma yawa to kowace hanya so gani da za su iya nema wa kansu mafita da wacce ta dace da wadda bata dace ba al'umma na iya bincinar da neman mafita sadari ya zama ila bukatu basic bukatu na rayuwa da al'umma take da su ba ta samun biyan waɗannan bukatun sannan ga haraji ta ko'ina ya da bai ta kila abinda ka samu ka rayu da shi biyan haraji ya sa ba za ka iya rayuwa tare da shi ba sai dai ka miƙa wa gwamnati haraji kuma kila in ka miƙa din ba ka ganin ribar ba da wannan haraji cikin bukatun da kake da su wajen gwamnatin to wannan take sawa tsanani sai ya tsanani sai a wayi gari Allah ta'ala ya anshi mulki daga hannun wannan gwamnati shi yasa zamu ga idan gwamnati ta musulunci ce gwamnatin musulunci ba ta yanke haraji ba ta dora haraji ga musulmi saboda dora mai haraji ƙara dora masa wani nauyi ne cikin rayuwa da zai jefa cikin halin sa gayyana da halin kakalika yi da zaran ya shiga cikin wannan halin kuma to kowane abu yana iya faruwa ta tare da shi shi kuma yana iya bin kowace hanya don ya samu fita daga halin da ya samu kai ne idan muka riba za mu ga hatta tsofaffi waɗanda suka tsufa ba musulmi ba wanda suke biyan jizya za mu ga shari'a ta musulunci tana sassauta musu domin sun kai lokacin da za su yi rauni daga biyan jizyar saboda shekaru da haka sai a sassauta masu koma a kalli maslahar fi masu wannan harajin shi da ma a musulunci shi musulmi ba a yanka mashi haraji ba a tsura musulmi haraji a ce kawai yana zaune kasa yana rayuwa kasan musulunci kuma a ce musulmi ya dinga biyan haraji dalilin yana rayuwa cikin wannan wannan a musulunci babu wannan asalin a tsare shi to wanda ba ba musulmin ba sai kan kai wani matsayin da gwamnatin musulunci take yafe masa haraji a ce ba sai ya biya ba da lura da wahalar da yake sha wajen biyan haraji umar bin khattab Allah ya kara masa ita wata rana ya taho ya ga wani bai bude. wanda tsufa ya cin mashi yana tafiya da kyan yana shan wahala a cikin hidindimunsa sai yake ce masa bawa Allah me sanya ba za ka zauna ka hutar da kanka ba ga shekaru sun cin maka kana ta wahala kana ta kaiwa ka kawo sai ce masa shekara ta zo ƙarshe ina ta kokari ne in je in gana tattaro abin da zan biya jiriya da nake biya ta shekara shekara haraji da wanda ba musulmi ba yake bin gwamnatin musulunci da shekara wanda dalilin ya sa wannan mutumin yake taba faɗi tashi don ya gaya za ya samo abin da zai biya wannan harajin da yake biya kuma kan haɓɓaf yake ce masa ma an safna ka yi akallan shababaka wa zayyana ka shekar da ba mai ka adalci ba mun cinye ƙuruciyarka kuma ka tsohon mu wulaƙanta ka har ma ba mu taimake ka ba a ce sai ka yi wahala ka nemo abin da za ka biya haraji sai a je a ba da a ce na ba da umarni daga yau a cire shi daga layin wanda za su dinga biyan haraji a dinga ba shi tallafin da ake badawa saboda tsuha dai da shekaru da suka cin mashi bai da haraji yawa al'umma yawa gwamnati ta cigaba da tatsa al'umma ta kowace hanya yana cikin abin da ke sawa al'umma ta bijiri wa gwamnati ta yi wa gwamnati ta waye ta zarar al'umma ta yi wa gwamnati ta waye kuma to kwanakin rayuwar wannan gwamnatin cikin mulki kuma sun zo ƙarshe domin dama duk ƙaryar mulkin ta al'umma ce da zarar babu talakawa da suke da a biyayya babu inda za na hudu zalunci da kuma rashin tsayuwar daka wajen tabbatar da adalci tsakanin al'umma zalunci a cikin tafiyar da harkar mulki da kuma rashin yi wa al'umma adalci a cikin fagagen da al'umma take bukata adalcin yana cikin sabubban da suke sawa Allah ta'ala ya karya gwamnati ya tafiyar da mulkin ta duk sabbe shugaba ya sifanta da zalunci da kuma Allah ta'ala ya hau wata shi wannan shugaban ya hau matakin da Allah ta'ala zai karya shi karyar da zai masa kuma karya inda babu gaba domin zalunci yana daga cikin ɗabi'u da halaye guda biyu da duk sanda mutum ya sifanta da su tun nan duniya Allah zai bari sai an ji lahira yake kama mai yesu hadisin da al'imam imam zai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin abubuwan da Allah ta'ala yake gaugawar yi wa mutum ukuba tun nan duniya kafin a je lahira zalunci yana ciki sabawa iyaye yana ciki a wata ruwayar ya zo da maganar ma yanke zumunci yana daga ciki da haka zalunci yana cikin ɗabi'un da Allah baya barin mai yin su tun a nan duniya sai tun a nan duniya yake fara kama shi tare da abin da yake sa a lahira kuma sannan tabbatar da adalci dama shi ne kishi zalunci in aka samu adalci to kuma zalunci zai kau da an rasa adalci kuma to kuma zalunci tabbas zai tabbata shi kuma adalci yana tabbata ne cikin aje komi a mahallinsa ya zama komi an aje shi mahallin shi da zaran ya zama abubuwa ba a ji su mahallinsu ba to kuma adalci ba zai tabbata ba za mu ga shugaba ko da ba musulmi ba ne ba idan ya tsare adalci sai kaga Allah ta'ala sai ya sanya wa mulkin sa albarka ba na jashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci sahabbansa karkashin jagorancin Jafar ibn Abi Talib su wanke kafa su tafi garin Habasha da jashi ba musulmi bane ba amma abinda manzo Allah ya ce da yake cewa fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad a can garin habasha akwai wani sarki da ba a zalunta wani a ƙarƙashin ikonta ba musulmi ne ba amma ya tsare adalci wannan ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa sahabbansa shawara ta su tafi can wurin su tsira da imanin su da addinin su har sada Allah ta'ala ya tabbatar da addini sannan su juyo su dawo haka duk sadda gwamnati ta shiga cikin al'amarin zalunci da rashin adalci to kwanakin wannan gwamnatin bisa ka daga mulki kuma sun zama kiriddigaji a kowane lokaci Allah ta'ala yana iya kawar da mulki abu na biyar yaduwar jin daɗi da walwala tsakanin masu mulki da wanda suke kewaye da su da kuma ƙarancin taimakawa saurin talakawa da ake nuka ya zama masu mulki da yaransu waɗanda da abokan tarayyarsu wanda suke rayuwa tare da su kowa zai gansu suna cikin walwala da jin daɗi suna rayuwa irin rayuwa ta wanda yake cikin wadata yake cikin walwala bayan suna cikin wannan walwala, su kuma mafi karancin taimakon da kai yake bukata ya samu wurin ya kasa samun irin wannan to wannan gwamnatin ba za ta yi karko ba za ta tafi tsawon lokaci ba ya zama shugabanni sun koshi amma kuma ga talakawa suna kwanan yunwa na tare da su suna cikin walwala su kuma talakawa bukatunsu na wajibi ma sun kasa samun su balai su rayuwa rayuwa da inganci watakila ya kasance ta hanyar tuga shi suna jin daɗi suna walwala amma kullum kukan babu suke yi amma irin halin da muke suke yanzu gashi nan ka ga duk wanda ka gani ka san ba haka yake ka hanya mulkin ba bayan ya hau mulkin ya canza inda bai da naman wuya ya yi naman wuya inda baki ne yanzu ya koma fari inda rigar ki ta koɗe yanzu yana sa mai kyau inda kasa yake yawo yanzu yana hawan mota gidan haya yake yanzu ya yi gidan shi har da bene yana jin daɗi yana walwala amma kuma ga kukan babu da kara sai kuma kuka yake yi kuka yake yi sai ya da Allah bai taba ganin arziki ba kuma kuma a da baka taba sanin shi da wannan wadatar da yake da ita ba duk sanda ya zama mawadata suna cikin walwala da jin daɗi suka manta da talakawan su gwamnatin za ta kare daular banul abbas karayata ta a lokacin da daular ta kare a kasar iraki a bagdad a lokacin da tatar suka zo garin bagdad bayan wazirin shi khalifa na abbasiyya a lokacin ibn alkami da kuma nasiruddin tusi bayan sun je sun yi kullakullan kullen da suka yi da shi hulafu wanda shi da shugaban tatar sun ba shi duk wata sata ansa ta yadda zai zo ya karya gwamnatin bugu daya suka raunana sojoji sai da ta kai sojoji suna yawo cikin kasuwanni suna bara hannun talakawa saboda ba a je su albashi an kuma rage adadin sojojin an yi wannan aika-aikar hula ko har zo garin bagdad zai shigo garin har ya fara jifa garin bagdad da majaujawa amma khalifa na daular abbasiya a lokacin bai san abin da ake yi ba bai san halin da al'umma suke ciki ba sai da ta kai yana cikin gida yana zaune yana shakatawa ku yanga shi na mashi rawa ana kiɗi tana rawa aka halbo wata kibiya ta zo ta samu wata wani bawa ta samu wannan bai ta ake take masa rawa sannan ya gane cewa an kawo magarin hali saboda zafkanar da shi yana san yana jin daɗi yana bawa. sadda ya gane cewa babu zaman lahiya an kawo hari ba abin da zai iya yi saboda yana san yana da ya ce hankalin shi baya wurin talakawa har aka mamaye garin iya abin da ya iya yi sai sai a tsaurara tsaro a gidan mulki duk sojojin da ke da kwai su zo su tsare gidan gidan mulki government house kada a bari kowa ya shigo harshe lokacin da holako ya shigo cikin garin bagdad kafin ya shigo takarda ya fara aikowa da ita cewa yana kiran shi khalifa ya zo tare da wasu manyan malamai da suke tare da gwamnati duka ya ba da list cewa ana neman su duk su zo bakin gari ana neman su su zo a tattauna da su don a yi sulhu to da zarar shugaba ya rasa irin wannan hatta kwalwa ta wata take ba ya fahimtar me ya kamata ya kome ki bai kamata ya yi ba haka ya tattara ya tafi ya ce hadda ya'yan shi da a zo da su haka da zowa ya fita wajen gari ya samu ko da zuwa hula ko yace da yan rake da sauran waɗanda suka zo duka a kewaya da zazowa sai aka ce kai kai nan shiga nan kai kuku ce sai da a wuce a yanka sauran aka shigo da hula ku sai da ya shiga inda hula ku yake a inda tantin sai sai ya ga wazirin shi yana tare da hula ku bi yana san yana sa karfi wazirin yana san yana mai zagon kasa yana san yana jin daɗi yana sharhuliya ce ya ga su sirrin dini tusi wanda ibn taymiya ya ce nasirul kufur ya kamata a ce masa daga duk ga wurin an saba da su ana tare da su duk waɗanda ke tare da shi da 'ya'yan shi mata duka yasa aka kashe shi ya miƙa shi yake shi ba halifin a sai a kashe shi sai mai shi mai mahula ku duba sai sai kada ka sa a kashe shi idan ka sa a kashe shi jinin shi ya zuba ƙasa to komin tsawon lokaci a kwana a tashi sai an samu wasu da za su fito daga tsatsan shi za su ɗauki fansa abin da aka yi shi sai sai to ya za a yi sai sai ka ba sojoji shi in ta taka shi hayyar saboda idan an yanka shi biyu zai zuwa haka aka mika wa sojoji shi suka yi ta taka shi suka yi ta harbi na hayyar mutu aka ce wadda gwamnatin sannan hula ku yi ce wa mutanensa ku shiga garin bagdad na halitta muku kori a garin suka shiga garin suka yi taɓanna irin ɓannarar ibn al-asir a cikin littafin su alkamin da tarihi yake cewa yana ji ko ya juju wa majuju ba za su ballar da ta su kai da suka shigo gari me ya haifar da wannan wannan galibar da ta suka samu ta samu asali ne daga taɓarɓarewa shugabancin wannan ya ba su dama ya musu sharar fage kai da da zowa suka inda kawar da gwamnatin suka kifar da ita baki daya da haka duk sadda ya zama mukarraban gwamnati da jami'an gwamnati suna cikin walwala da jin daɗi talakawa suna cikin wahala ba a taimaka musu ba a agaza musu to gwamnati za ta iya faɗawa saboda shi kai da kake ga rayuwar da take da tsada wurin ka kana faɗa abin da za ka yi rayuwar ka ji daɗi ne shi wa akwai wanda da a rayuwa yanzu da a mutu yanzu ɗaya ne saboda shi da ma rayuwar ba ta da wata ƙiba wurin saboda ba jin daɗin take yi ba da haka kai da kake jin daɗin rayuwar dole ka taimaka ma wanda baya jin daɗin ya ji daɗin ta dan kai ka zanna lafiya in ba haka ba shi din nan da bai jin daɗin rayuwar yau ah da Allah so nan kuke ji mutum ya buɗe baki ya ce shi da kawai kiyama hannun shi ke da ya buga kowa ya tashi to nan za ga mutum ya buɗe baki ya gama wannan tare da cewa ya san kiyama ba lalle ne ta mai kyau ba amma bala'in rayuwa ta kai shi bai kiya yanzu kiyama ta tashi kawai a tashi kowa ya wuce to kaga kai da kake dan jin daɗin rayuwar kai ne za ka ga cewa kana buƙata a dan ƙara saurara maka ka ƙara korawa ka ƙara turawa gaba sannan ka mutu to shi za shara da ka yi zarka ka taimaka cikin ɗan abin da gaba ka cire ka baki sai shi ba ya ɗan dinga samun sauƙin rayuwa sai kai ba ka zanna lafiya dalilin wannan to gwamnati tana samun zaman lafiya in ya zama jin daɗi an samu uniformity a wajen jin daɗi kowa yana jin daɗi in an sha wahala kowa ya sha wahala in an ji daɗi kowa ya ji daɗi to sai gwamnati zan lafiya umar ɗan khattab a lokacin halifarcin sa a amur ramada a shekara ta 17 bayan hijira da aka yi fari aka rasa ruwa al'umma suka shiga cikin ƙanti da kunci na rashin na babu umar sai ya dakatar da abincin da ake bashi tunda daga baitul mali ake bashi kudin tefale da aka kawo mishi abinci sai kowa cikin talakawa yana iya samun wannan abincin aka ce a'a me suke ce aka ce mafi abinda kowa zai ke samun gurasa da mai ake ba kowa gurasa mutum ya dangwana da mai ya ce to abincin da ake bani nima a dakatar da shi a ci gaba da bada gurasa da mai har sai da talakawa kowa ya samu abinci mai daɗi sannan nima a ci gaba da bada abinci mai daɗi abin tausayi ga umar ɗan habba yana cin gurasar cikin shi bai saba ya fara cin gurasar yana cin gurasar da mai cikin shi ruri yake yana kuka saboda bakon abinci ne bai saba da shi ba amma abin da umar ɗan habba yake gawa cikin tun da kuka yake yi ai kaga yana kuka me yake so aiki nan a shi sai sai masu cikin karkir aula su karkir ka yi kuka ko ma kada Allah sa ka yi kuka abincin da kake zai bukata ka samu ba za ka sami shi ba sai da kowa cikin talakawa ya samu abincin da ke bukata shi ba haka ya zauna a wannan shekarar bai canza wannan abincin ba sai da aka Allah ya kwaran yi wa al'umma aka samu abinci sannan umar ya canza wannan abincin da yake to kaga idan wahala ta zo kowa ya sha wahala in daɗi ya zo kuma ba sai a ji daɗi tare to ba wani wanda zai damu da kai a matsayin ka na shugaba abinci ne kana fi, yana fi. ka ci nama ya ci nama ka sa riga ya sa riga to me abin da kai sai wahala su ce kawai sai saura ta shugabancin da kalubalen wanda ke tare da shi wanda shi zai ma tare da shi a lokacin khalifatin na Usman Allah ya kara masa yadda ana zaune sai a yi shela kawai an samu kuɗi gwamnati ta samu kuɗi a je tire an ba da umarni za a raba kuɗi kowa ya biya shi na shi ana nan sai a ce an kawo zumuwa kowa ya je abin nan na nan tandu na nan da yawa na zumuwa an kawo kowa ya je da mazubi a zuba mai ke gida ya ja zumuwa shi ma an kawo yadi gwamnati za ta yi talakawa ɗinki kowa ya je ya shi yadinsa haka ake yi lokacin umar ibn abdulaziz duk bayan sallah ta farilla sai an yi kela mai kela ya aje duk talakan da bai da abinci ya zo a bashi abinci haka ake yi to sai gwamnati ta zanna lafiya amma kai ka ta abinci ka koshi kala kala sai da kaga dama talaka bai ga bai bambanta jiya da yau ba to sai na kake bukata a zauna lafiya wani bawa Allah dai tashi wani masallaci da fiha ina wurin ya bani sosai kwarai an ga masalla a zare ne yana magana halin rayuwa ba ma ina kawowa irin fa halin da ake cikin zuba ya miƙe ce kai jama'a a ce hura daga garba haushi ya ce wallahi akwai matsala fa kuma magana ta ga take horar ta ga garba wuce kawai akwai matsala akwai matsala baya da za a zauna ya horar ta ga garba wuce to yanzu ka ga mutum da ma horar ya ga garba horai nawa ne cikin mutane da ya fi karfin horai Allah shi kyauta daga cikin matsalolin da sababin da ke sa kare gwamnati akwai rashin dacewa wajen zaɓar mataimaka da zarar shugaba ya bai dace da mataimaka na kwarai ba to tun daga nan ya faɗi tun daga nan ya faɗi domin zai dingina al'amuran amanar al'umma hannuwan waɗanda ba su dace ba ita kuma wannan kanta alamar alkiyama ta matsu sai ba nan Allah hadisi Imam Bukhari ta iza wa al-amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a sai da an dingina lamari ga waɗanda ba ahalin shi ba to ku saurari kiyama tana nan gabu ta kusa kuma yana cikin alkhairi ga shugaba in Allah yana nufin shugaba da alkhairi sai ya zaba masa mataimaka na kwarai in Allah yana nufin shugaba da kishiya alkhairi sai ya kale shi ya zaba masa shugabanni na kwarai to dacewa da zaben shugaban mataimaka na kwarai ita ce nasarar shugaba in ma ka zaɓi na kwaran kuma sai ka bi diddigi ka tabbatar da abin da ya kamata su shi suke yi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda gwamnonin da yake nadawa duk gwamnan shi bai wuce shekara biyu na gwamna sai mutum daya abu musul ash'ari shi kadai sai dan umar ya wa gwamna ya shekara ya tenuwa amma dukkanin su shekara biyu ke cire da shekara biyu ta yi sai ya ka saboda yanzu ka fara sabawa da manyan gari manyan yan kasuwa gari sun saba za su fara kawo ma gaisuwa azumi da gaisuwa sallah su sai a ɗauke ka an cire ka ai da ma kujerar ta sa su ka sai a kawo bako kayan su saba da shi kayan su saba da shi ya kora da ya kora kuma sanda aka saba da shi sai cire shi ba wai yana cire su ne don tuhuma ba a'a yana cire su ne don a tabbatar da adalci kuma sannan yana bibiyar hidimar su an sanar da aka baka gwamna yaya kake yaya jin daɗin ka ya walwalarka yanzu kuma da ka zama gwamna yaya arzikin ka da jin daɗin ka idan aka ya canza umar na da wani salon hisabi na min aina laka haza zai biyo su ɗinka da gare ka ana tilga motocin ka sai ce min aina laka haza ina ka samu wannan sadar dai muka baka gwamna mun san baka da ita ina ka samu ta wannan rigar da baka da ita ina ka samu ta to duk abin da bako ne sai a tattara a maida cikin baitul mali saboda an tabbata cikin baitul mali ka samu wannan abu sai ka maida yadda kawo kaga ake ba za ka fara asset declaration ba duk lokacin sai nawar ana kallon mai gare ka da ka hau kuma ana bibiyar ka da an ga ka fara manyan riguna gizuna sai a fito an san da toyoba kake dinka ka koma toyoba ka wannan ka sa ta cikin baitul mali an san shine wadata ka da arzikin ka abinda zaka iya yi da Umar bin Khattab ta kai a garin Sham a Hind dan bambanta ba aka zo aka masa kuka matsin tattalin arziki ya yi yawa talauci ya yi yawa ga al'umma ya kamata a samu intervention na gwamnatin tarayya da al'umma ta samu sauki umar sai ya aika ya ce a wumai list na talakawa da suka fi kowa talauci gwamnati za ta yi masu wankan arziki za a yi masu wankan talauci kai ana kawowa sai ya ga farko sai ga sa'i. to gwamnansa sunansa sa'i, kuma ga sa'i sai ɗauka wani mai san mai suna irin nashi yana cikin da sai yake bibiya suna sai cewa wannan sai zaka ce gwamnan kare ya amiral mu'mini ai ke kowa talauci da garin su wanda da da ka sani a garin ya fi kowa talauci a kaga ai dole gwamnati ta ga abin da za ta yi umar ya aika masa da dinari dubu a matsayinsa na gwamna ya warware saboda al'umma za su zo da bukata su gurin shi za su nemi agaji da zowa ya shigo gida sai ya sadda matar shi sai fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alama ya gami kenan ya ga bala'i kenan matar ta fito lahiya yace fitina ce ta tun karo mu ga tanan ta shigo gida Ke makaman mu rabu da ita cikin riga sai dai ya debo ya zuba a kai gidan wani a kai ma wani a kai ma wani sai da ya rabar da su kaf sannan ya ce ma mata ai kudi ne amirul mu'minin ya gode su daga madina saboda wata kila da ta ji ba ta fari a rabar riga amma yanzu ka gama kai mata sai da karban suka ta ba mace da to kaga a ce gwamnan da aka nada yana cikin shi ne mafi talauci a cikin gari kaga ya gwada adalci da amana kashi riga sai daya riga sai daya da mutanen suka wata rana sun kawo sun kawo karin wurin amirul wasaid da umar suka ce baya fitowa ofis da wuri sannan a sati akwai ranar da bai fitowa sannan kowa ne ne ka in yi shiga gida da dare kai sallama ba zai fito ba umar ya ce a zo da shi umar tsoratai ke duk da aka mishi kukan wani gwamna daga cikin gwamnoninsa kai ya zama ya kyautata mai zato alhali zaton da yake kyauta mai ya saba mahallin shi da haka zo sai ce kaji kaji karar da ake maka sai ce wannan magana haka take ya ce da sahi ban fitowa da sassafe mata ta ba ta da bawa mai mata hidima to da sahi ne ke nika gari in kwaba in gasa mata gurasa sannan in fito to sai na yi mata wannan aiki tunda ba ta da bawa da zai mata wannan aiki sannan nake fitowa shi yasa nake makara na biyu duka in na fito da na yi ofis ba ni sau ba ni wata hidimatawa sai yamma dare ya yi to in na koma gida da dare kuma na riga na ba Allah wannan lokacin shi yasa kowane ne kika zo baka isa in saurare ka ba ibada nake wannan lokacin a sati kuma ba ni fitowa sau daya saboda riga ta daya a sau ɗaya nake samu in wanke ta a wannan wurin sai in tira rigar in wanke in ban mayafi iri rigar ta bushe in sadi ga in cire mayafin in wanki sai yasa a wannan wunin ba ni fitowa kuma sai gobe Allah ne da ta zanci kenan da wallahi idan kana kallon waɗannan ana magana adalci a gwamnati yau to kawai sai ka gare kake magana ka shiru a wuce kawai sai kawai in ha adalci ake yau to kau ka so ga zalunci ga ya zalunci yake in dai wayo abin da ake yau shine adalci to ya zalunci yake ai ka so ga zalunci ba ka kawo tarihi ko na ka saba ganin shi ba to haka idan da zamu bi tarihin waɗannan bayan Allah haka duk salon mulkin su haka rayuwar su take haka suka rayu har ko ba ga Allah Umar dan Khattab ne riga take gagara sai sai sai dai a bashi yadi Abdullahi dan Umar ya kara mai dangi riga guda mun bari ya hau juma'a zai fudu ba ce ayyuhan nas isma'u wa ati'u sai wani dan take ya cikin masallacin sai yake sai la sam awala ba'ata sai ba za a ji ba ba za a bi ba ya ake sai sai an raba yadi an ba mu daidai da naka iri daya ka ba mu kuma yawa daya kai da tsawon ka zibi ka hata kai kasa mun samu ba ta kai ba ka ce astima wa ati'u wai ga shi talaka shi ana ma ba shi ya fa wai kawai wai an ba wai khalifan wanda yana shi yawa ne shi ana ma ba shi wa umar ya ce ina abdullahi dan umar aka ce ga yanan ya ce kai masa bayani sai ya miki sai ya ce yadda aka ba kowa haka aka ba shi ba amma umar yana da tsawo yadin da aka ba shi ba zai rantsa shi ba sai na ba shi nawa sai ya hada da shi sai ya yi riga shi sa riga shi da tsawo wannan mutum sai ce al'ana na kuma wani biyu to yanzu ka faɗi zamu ji zamu wai ka ga shi ba amma hana shi yadin ba an ba shi ba yanzu mutum ba mata riga ce sai riga ta duba ya kayan masu ba sai ta sawa su haka ake rabawa bai wasu da ke masa hidima ta tsawo mai riga sabuwa wata rana ta kawo mashi ya amiran mummini daga riga sabuwa ya ce mata na kika samu kudin ta ce kudin tefane take an sa kudin tefane ana ba shi dirhami biyu uku kullum kudin tefane ita ke zuwa bai tilmali da an sa ta wuce fane ta kawo sai sai cikin kudin tefanen da ake badawa ne duka rage yan canji su na dinga tarawa har na sai maka wannan rigar da sai ce wato kudin da ake badawa ma sun wuce na tefanen nan. har kika su gaba da tarawa ko har kika sai mai riga sai ce a kira sai jira ya zo ya ce a rage a dinga da jira biyu daga yau kudin da ake bada a ce sun biya yawan tefanen mu har riga ta sai mana da haka a rage daga yau ka kara bada abin da ake bada bari mu dawo gida sarkin musulmi muhammadu bello Allah ya gafarta maka hura aka kawo za a dama mashi ta da take masa hidima kamar da kariya da sarki ke da ita ta zo sai ta ce masa muhammadu bello za a dama hurarka babu nono babu kudin sau nono sai sai to a zuba ruwa mana ruwa ake zubawa ake dama mashi hura babu kudin da za a sau nono a dama hurar ɗaya daga cikin sarakunan kano akwai sarkin kano musa yana jin bambanta ba ko horon da ake yi ma talaka in yi laifi a ce sai ya sha horon sarki azaba ce kenan sai ya sha horon sarki yana lahiya sai a kai shi a ɗaya mai horon sarki ya sha saboda bala'i da cikin wurin hora ce karshen gata da haka in talaka yi laifi za a dinga yi wallahi sai ka sha horon sarki yau yanzu aka ce za ka shafi sarki ga can kai laifi kaza ka sha wani sarki nan ba sai an tantance masu lahin ba mamala a ce duk wanda ya laifi yau sai ya shafi wani sarki ka tsira ainihin ila to ila waɗanda ba za su yi laifin ba kaɗan ne don kada zan shafi wani sarki sannan na abu da kusa da na ƙarshe gajiyawa da kasawa wajen tinkarar ƙalubalen al'umma yana cikin sabubban da ke kare mai wuri ya zama wani al'amari ya afkowa al'umma al'umma ta shiga wani hali da take buƙatar ɗaukar mataki na gwamnati ya zama gwamnati ta yi ƙasa a gwiwa wajen ɗaukar mataki da magancewa al'umma wannan matsalar tata to yana cikin abin da ke sa gwamnati ta kare domin da ba daga cikin sabubban samar da gwamnati akwai magancewa al'umma duk abin da zai ya dama al'umma to duk sanda al'umma ta shiga cikin matsala ya zama kuma gwamnati ta yi ƙasa a gwiwa ba za ta iya tinkarar wannan ƙalubalen ta magance shi ba to gwamnati ta kusa karewa kuma in ba ta karan ba ko ba za ta yi karko ba ku diba annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana a Madina an ji wata ƙara cikin dare hankalin mutane ya tashi bai jin suka fito daga gida ana shawarar wa za a tura ya je ya gano abin da ya faru ana wannan shawarar sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya je ya dawo yana lan tura'u lan tura'u kada ku tada hankali ka ku tada kowa ya je gida ku tada hankali shi ashe ya fito waitar da wani doki na Abu Talha barde ko sirri ba manzo Allah kawai ya kwance shi kama hanya har ya je ya garo ya dawo ya magance al'umma da mu da to duk gwamnatin da ba za ta iya tunkara kalubalen al'umma ba in ya afko mata to wannan gwamnatin ba za ta yi karko ba ba za ta yi karko ba domin al'ummar za ta rasa confidence kan wannan gwamnati da zarar kuma al'umma ta kai ga matsayin matsayin cewa wannan gwamnati ba za ta iya magance mana halin da muka samu kanmu ba to kuma gwamnati ba za ta kai ko ina ba tun ba ma irin gwamnatoci namu na yanzu ba gwamnatoci namu irin na yanzu waɗanda zaɓar su ake yi lokaci lokaci wanda ka zaɓa ka ji daɗi to sai ka ƙara zaɓa sai ka ƙara jin daɗi wanda ka zaɓa baka ji daɗi ba to in wahala ba ta ka ba sai ka ƙara zaɓa sai ka ƙara shan wata wahala in ta ishe ka kuma sai ka zaɓi wani wanda kake tsammanin ba za ka sha wahala ba sarkin kano mai murabus da aka zo zaɓen 2015 cewa ba aya ba hadisi kowa ya ga abin da yake faruwa wanda duk yake gana abin da ke faruwa ya mai daidai to sai latsa ya dangwala a cigaba wanda yake gana abin da ake bai mai daidai ba sai ya dangwala ya canza to yanzu ma an zo an maimaita irin wannan dashi kaga wanda yake jin sai mai daidai yin sai dan wala a cigaba gaba dodar kenan ko yawo sai a cigaba wanda yake ganin kuma ba sai mai daidai ba to da ba shi ya dangwala sai sake dangwalawa abu na karshe shine alfasadu liktisadi ya zama babu financial discipline a gwamnati banna ta fuska tattalin arziki ta ga tattalin arziki na ƙasa ko na al'umma duk gwamnatin da ya zama babu accountability cikin wannan gwamnatin da kuma za ta kai ko ba ya zama ila jami'an gwamnati mukarraban gwamnati ba aikata an ba kowa dama ya sa hannun cikin duke gwamnati idan abin da ya ga dama yadda ya ga dama ba za a hukunta shi a ce dan kai ba to gwamnati ba za ta kai ko ina ba domin dai dama in aka samu irin wannan to ayyukan da al'umma take bukata na ci gaba ba za a same su ba idan ba a same su ba kuma to gwamnati ba za ta dore ba a lokacin ta fawa balewa yana yawon neman zaɓe karo na biyu duk inda ya je kamfen cewa yake ku zaɓe mu saboda duk abin da muka alkawari zaɓi maku mun maku da aka yanzu ma ku zaɓe mu don mu ci gaba da yi maku ayyukan kai kaga da akwai bashi abin da bai yi ba to da sai ruwa ruwa da shi ba amma cewa duk abin da muka ce za mu yi mun yi da ku zaɓe mu don mu ci gaba da yi maku so idan akwai financial discipline da sai kaga gwamnati za ta samu ta cimma bukatunta idan aka rasa wannan arziki ya koma hannun yan tsirarun mutane al'umma ta shiga wahala saboda wasu sata kuɗin to kuma gwamnati ba za ta kai ko ina ba wannan suna daga cikin abubuwan da malaman tarihi da masana harkar siyasa suke faɗa cikin sabubban da suke sawa Allah ta'ala ya tumfuke mulki daga hannun gwamnati mu koma kan ayan ma da muke magana kai Allah ya ce wa tanzi'ul mulka mimman tasha kai kake an ce mulki daga hannun wanda ka so sannan wata izu man sha? Allah kai kake daga darajar wanda ka so izza anan da ake magana ba ana nufin daukaka ta duniya ba kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa izza anan shine jawowar mutum da biyayya zuwa ga abin da yake gaskiya idan abu ya bayyana ga mutum cewa wannan abin shine gaskiya ya jawo ya bi wannan abin shi ake cewa izza ba ana nufin wadata ko mulki na duniya ita wadata ko mulki na duniya ba daukaka bace ba ba daraja bace ba domin sau da yawa suka zo nan da da kaskanci cikin amma cikakkiyar ɗaukaka da isa shine yin biyayya ga dokokin Allah subhanahu wa ta'ala sadda duk mutum ya gane wannan abin shine abin da Allah ya ce a yi ya zama zuciyarsa za ta karkata ta sallama ta fi wannan abu kaskanci kuma shine rashin biyayya ga gaskiyar za ka fahimci wannan idan ka ribi mutanen makka waɗanda annabi sallallahu alaihi sallam ya rayuwa tare da su idan ka ribi su suhaib su bilal su salman al su ammar da mahaifinsa yasir da mahaifiyarsa da yan gidansu baki daya za ka ga ai idan maganar wadata ta duniya ake da ɗaukaka ta duniya duka ba su da ko amma Allah ya ba su izza saboda mi saboda bin gaskiya amma kuma Allah sai ya kaskantar da Abu Jahl ya kaskantar da Abu Lahab ya kaskantar da su Uqba ibn Abi Mu'ayth tare da cewa a duniya mawadata ne masu mulki ne amma kuma ba su da daraja ba su da ɗaukaka ko mutunci da ɗan adam yake bukata ya samu saboda me saboda sun juya ma gaskiya baya ba su bi ta ba da aka cikakke ɗaukaka ta duniya shi ne ɗaukakar da ke cikin bin Allah subhanahu wa ta'ala cikakke kaskanci ne kaskancin da ke cikin juya wa dokokin Allah baya duk sanda mutum yake tunanin cewa wadata sai za ta sa ɗaukaka to bai fahimci menene ɗaukaka ba duk sanda mutum yake tunanin cewa mulki ne ɗaukaka bai san menene ɗaukaka ba ɗaukaka a hannun Allah take kuma Allah kadai yana daga darajar masu biyayya gare shi ne a yabta guna inda humul izzata fa innal izzata lillahi jami'a Allah ce yake daga darajar wanda ya so sannan wa tuzillu man tasha Allah kai kake kaskantar da wanda so ka so ka wulakanta shi ya ki karɓar gaskiya balai ya samu daraja da ɗaukaka shi ya sanya musulmi yana samun daraja ne cikin musulunci yana duk kaskanci kuma yana hawan mutum ne yayin da ya zama ya juye baya da karanta ba musulunci Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda a lokacin da abu ubaida ibn zarra Allah kara masa yadda ya gamu da shi a lokacin da zai je ya yi baitul maqdis sai ya ce masa ya al-mu'mini amma ka tsaya ka cire kayanka sun yi kura sun baci ka cire ka sanya wasu kaya masu kyau don ka shiga gari a ganka da daraja sai Umar zan sada biki ga masa wata magana wata tarihi yawan zadda ita kuma tsawon musulmi suka rike ta za su ci gaba da zama cikin daraja sai ce masa nahnu qaumun a'azzana Allah bil islam wa ma mabtaghayna al izzata min ghayrihi azallana Allah yace mu mutane ne da Allah daga darajar mu da musulmi da ba kowa bane mu Allah ya daga darajar mu saboda wannan addinin da musulmi sadda duk muka nemi daukaka ta wata hanyar da ba ta musulunci ba Allah wulakanta mu dai. da haka musulmi babu inda zai samu daraja sai cikin addinin musulunci kaskanci kuma yana samun mutum ne da zalin ya zama yi hannun riga da karantarwa addinin musulunci to kuma kaskanci zai lulube shi biyadika alkhair duka alkhairi a hannunka yake ya ubangiji innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai ne iko ne bisa ga duka kuri anan wurin alkhairi duka hannun Allah yake to sharri kuma fa sharri ba hannun Allah yake ba domin manzo Allah addu'a ya ce wa sharru laysa ilayka shi sharri ba a wurin ka yake ba to amma sai wani ya ce to idan sharri ba a wurin Allah yake ba abubuwa da suke faruwa na alkhairi Allah yake kaddara faruwar su abubuwan da suke faruwa na sharri Allah yake kaddara faruwar su ya za a ce sharri ba daga Allah yake ba eh duk abin da kaga ya faru duk abin da kaga ya faru na alkhairi daga Allah yake duk abin da kaga ni na sharri daga me shi yake abin da kaga ya faru na sharri zai iya zama sharri a zahiri a ganin gidanka amma alkhairi ne ga mutum da haka a wajen Allah da ya hukunta abin ya gudana shi ya kaddara wannan abin ya gudana alkhairi ne ga wanda abin zai gudana gare shi sai dai bai sani ba amma a zahiri ana iya kallon abin ya zama ana kallon sharri kamar yadda sau nawa mutum ke neman alkhairi wurin Allah alkhairin kuma sharri ne wurin shi bai sani ba wa yadu lil insani bi sharri du'ahu bil khair wa kana al insanu ajula mutum zai iya zuwa ya roki abin da tsammanin shi alkhairi amma kuma sharri da yawa ko mutum zai iya so abu ya tsammanin abu sharri ne alkhairi ne yanzu misali rashin lafiya wato so rashin lafiya babu kowa yana son lafiya da haka duk wanda ya kamu da rashin lafiya zai kaddara cewa sharri ya sale ana kallanta a matsayin sharri amma kuma idan ka dibi sakamakonta abinda take zuwa tafi da shi na gafarar zunubai sai ga ba sharri ba ce ba sharri ba ce ba alkhairi ke tattare da ita ko da yake a zahiri za a dauka sharri amma kuma a cikin ta alkhairi rashin wadata alkhairi ne ko sharri <laughs> kaga wani zai kalli rashin wadata a matsayin sharri wani zai kalli rashin wadata a matsayin mi wani wadata ta zama alkhairi wani rashin wadata ya zama alkhairi gare shi ba domin ita wadata ba ta gwada wa Allah yake so wa wallazi ja'alakum khala'ifa fil ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajatin liyabluwakum fima ataakum farko aya haka yake ko li yabluwakum fi ma atakum kaga ita wadata ana baka ne ta zama jarabawa in ka ci jarabawar sai ta zama alkhairi yanzu ba ba karuna kuɗi ba sun zama alkhairi ga karuna a shi kaga ba kowace wadata ce ba kowace wadata ce a alkhairi ba tana iya zama sharri ga mutum kuma abu horera bai rasa ku bai talauci ba sharri ce gare shi ko alkhairi alkhairi wannan yasa ya zama yafi kowa hadisai cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wataƙila da yayi kuɗi ba zai zauna majalisin manzo Allah ba to yanzu nan ba da kaga wani muna karatu da shi kila babu ci to aka ce yana san da da miliyan 50 ɗari bai gama da sahi ba zai zo karatun aiki yau sai gama da sahin ba zai ya taso amma kaga haka dai Allah na dan jefa mai yana jefa mu sai bi ta haruwa eh? muna sai kaga da ana zama tare ana tafiya tare dan haka ba kowace wadata ce alkhairi ba ba kowane rashi ne sharri ba kuma ina fata an fahimta da haka duk abinda Allah yake aiko mu bawa da shi alkhairi ne ga bawa in bawa ya mu'amalance shi mu'amala mai kyau sai ya zama alkhairi gare shi in bai mu'amalance shi mu'amala mai kyau ba sai ya zama sharri amma kuma anan kaga laifin wane ne kenan laifin shi ne ba ga Allah subhanahu wataala za a jingina shi ba innaka ala kulli shay'in qadir lallai kai ubangiji mai iko ne bisa ga dukkan komai tulidul laila fin nahari kai kake shigar da dare a cikin wuni sannan wa turidun nahara fil layl kai kake shigar da wuni a cikin dare a nan wajen malamai sun yi maganganu akan me yake nufi da turidun layl fil nahar me yake nufi da shigar da wuni a cikin dare da shigar da dare a cikin wuni wasu ka ce turidun layl fil nahar kai kake shigar da wuni da dare a cikin wuni ma'ana awoyin dare da ke da fai ko da yake yi sai ka tsara su ka ɗebo daga cikin awoyin wuni sai ka tsara ma dare sai ya zama dare ya yi tsawo ya wuce tsawon da ya saba yi shi kuma wuni ya yi da shi kuma kana shigar da wuni cikin dare sai ya zama awoyin da wuni yake yi an ƙara su an ɗebo daga cikin awoyin dare an ƙara ma wuni sai ya zama wuni ya yi tsawo shi kuma dare ya zama gajere dama Allah ya ce wallahu yuqaddiru layla wannan ha to sai ya zama wani lokaci awoyin dare su karu na wuni su ragu wani lokaci awoyin wuni su karu. na dare su ragu kaga an ɗebo daga awoyin dare kenan an ƙara ba wuni an ɗiba daga awoyin wuni an ƙara ba dare kenan wasu malamai suka ce shine tulijin laila fin nahari wa tulijin nahara fil lail wasu suka ce a tulijin laila fin nahari nan da ake magana ana nufin yadda idan dare yayi sanda wuni zai zo da safi yadda hasken wuni yake shiga cikin duhun dare yana dakushe duhun duhun na raguwa yana raguwa yana raguwa har a kai lokacin da duhun zai bace hasken ya bayyana gaba daya wanda wannan yana farawa tun daga bayyana alfijir kalik zuwa bayyana alfijir salik daga nan sai kaga haske na karuwa duhu na raguwa haske na kara shigowa har a waye gari duhun ya kare baki daya idan dare ya zo zai shigo kuma ana cikin wuni rana sai ta fara yin da mare sai yayi kenan tana da hasken ta na raguwa tana da baya duhu na tahowa hasken na raguwa har akai lokacin da ranar za ta faɗi sai kaga kingin hasken ranar yana tafiya duhu na mai gurbin inda ya bari har sai a zo duhun dare gaba ɗaya ya rufe na wurin suka ce wannan shi ne wa turizin da harafin fillai turizin lai fin hari wa turizin da harafin fillai duka ma'anonin guda biyu babu wanda lai da zai hana ta iya ɗaukar nasu duka tana ɗaukar kowane sannan wa tukhrijul hayya min al mayyit kai kake fitar da rayayye daga matacce wa tukhrijul mayyita min al hayy kuma kake fitar da matacce daga rayayye Allah shi yake fitar da rayayye daga matacce rayayye daga matacce suka ce Allah ta'ala yana fitar dan adam daga ruwan maniyi wanda shi kaga matacce ne ba rai gare ba ba rayuwa gare shi ba daga cikin kwai Allah yake fitar da kaza kwai kaga ba rai gare shi ba amma kaza zai ta fito da rai daga kwallon dabino Allah yake fitar da tsiro a samu ƴaƴa na dabino inna Allah faliqul habbi wan nawa haka a shuka kwaya tana bushe ba ta da rai sai ta fashi sai tsiro ya fito cikin ta sai ya rayu har ya kai matsayin da zai bada yaya kaga to wa tukhrijul hayya min al mayyit kenan sannan wa tukhrijul mayyit min al hayy kuma kake ka fitar da matattan daga rayayye maniyi daga cikin dan adam yake fita kaga matattan ya fito daga rayayye kwai yana fitowa daga kaza kaga ita kaza me rai kwai kuma fa matatte ne sannan shi da binan da yake fitowa in ya fito daga jiki ita. shi kuma binan ai kaga ba mai rai bane ba amma ita kuma ba yana da rai irin nashi wanda rayuwar ran take sanyawa rayuwar ita take sawa a samu yayan wasu malamai suka ce tudi wa tukhrijul hayy min al mayyit wa tukhrijul mayyit min al hayy ana magana imani ne da samun dadi imani bala wa tukhrijul hayy min al mayyit kana fitar da musulmi daga tsatsan wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba sai ya haifi da sai ya zama musulmi kaga an fito da rayayye daga matacce nan. kaga gana ana maganar rayuwa ta ma'ana da kuma mutuwa ta ta ta ma'ana Allah ya tabbata cikin sahih bukhari ko wani ba yahude wani yaro bai yahude da yake zo gina annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya rashin lafiya da ya rashin lafiya nabi sallallahu alaihi wasallama sai je ganin shi yana kwance da shi da mahaifinsa mahaifinsa na gefe sai manzo Allah yake cewa yaron ka musulunta yaron sai ya kalli baban shi irin yana tunanin ya zai yi abinda da baban shi zai ce baban bai hude ne bai musulunta ba yana jira ya jimi baban zai ce shi zai ba shi na bai musulunta ne da ya kalli uban sai baban nasu ce masa a abal kasu ya kai wa baban alkasu biya yi masa biyayya yaron sai ya kalma shahada zala Allah alhamdulillah ce an alladhi hu minan na kaga wata hulilul hayya mai yi ta kaga shi kafiri ne amma kuma daga tsatsan shi Allah ya fitar da musulmi sai ga kalli sayyidina Umar haka da hayya min al-mayyit kenan ba masa bai ashe musulunci ba sayyidina Usman haka sayyidina Ali haka kaga duka sun fito daga tsatsan waɗanda ba masu ima ba musulmi ba Allah ta'ala ya albarkace su da musulunci haka kuma Allah ke fitar da matatte daga rayayye mutum ya zo shi musulmi kuma wani wanda ba musulmi ya fito daga tsatsan shi kamar da ya faru ga annabi Nuhu ko da Allah ya jarabe shi da ɗalib ɗan bai imani ba har ma Allah ya cire shi daga cikin iyalansa a lokacin da ruwa ya fara sauka ta sama da ƙasa sadda za aka halakar da mutanen annabi nuhu ya gamu da ɗan yana yabo na yarkar ma'ana wala ta kuma alkafiri ya ce sa'awi ila jabalin ya asimu ne min alba to bayan ya halaka annabi nuhu yake kai wa Allah kuka ya ce rabbi innabni min ahali". wa inna wa'adaka alhaqu wa anta ahkamul hakimin yace ya Allah dana yana cikin iyalaina kai alƙawalin ba za ka halakar da iyalaina ba dana yana cikin iyalaina alƙawalin ka gaskiya ne ya ubangiji kai ne mafi hikimar masu hukunci ba ki dai kuma masu hikima Allah sai ya kira ta ce ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tas'alanni ko fala tas'alni a wata qira'ar ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min al-jahili ga gashi annabin Allah sun kutu kum amma kuma ɗansa bai imani ba kamar yadda ko mata shi ta yi imani ba kamar yadda annabin lutsu mata shi ta yi imani ba da haka haka Allah yake fitar da matacce daga rayayye yake kuma fitar da rayayye daga matacce sannan wata su kuma tasha'u sha'ul gairi hisab kuma ubangiji ka kake azurta wanda ka so, ba tare da lissafi ba ba tare da kunta ta masa cikin arzikin ba Allah shi yake azurta wanda ya so, ba tare da lissafi ba duk wanda Allah sai amma kan mu dauka anan ana magana arziki kawai ana magana Allah ba mutum kuɗi da yawa za ka yi magana arziki muna ɗauka kuɗi su kaɗai ne arziki a'a in mutum ya ɗauka kuɗi su kaɗai ne arziki to bai fahimta mene ne arziki kuɗi suna daga cikin ɓangare ne na arziki amma arziki ya wuce magana kuɗi lafiya da Allah yake baka arziki ne kuɗi da Allah yake baka arziki ne ilimi da Allah ya baka arziki ne ɗaukaka da Allah ya baka arziki ne shiriya da Allah ya baka duka wannan arziki ce ba ɗaya ba kuɗi ne arziki ba duk da cewa shi dan adam kawai gani yake in Allah bai bashi kuɗi bai ya ziki abinda da adam ya dauka ke shi kawai kuɗi yake dauka su ne arziki amma ko ba kuɗi ne kadai ba su kadai ne arziki ba su wani bangare ne na arziki hasali ma in aka ba mutum su yarda wasu abubuwan ba lalle ne kuɗin su zama arzikin ba amma akwai abubuwan da in ya same su ko ba kuɗin kuma ya samu arziki shi ba to Allah shi yake azurta wanda ya so kuma in ya tashi baka ba lissahi saboda arzikin nashi ne shi yadda zai baka zai baka abin da ya so ya baka ba tare da kirkigewa ko takaita abin da zai baka ba wanda wannan kaga ayar tana fito da cikar iko na Allah subhanahu wataala cikin aiwatar da abin da yake aikatawa na shigar da dare da wuni cikin wuni da shigar da wuni cikin dare fitar da rayaye daga matatse da fitar da rayaye daga matatse sannan shimfid arziki da Allah subhanahu wataala yake yi da ka ayoyi duka suna magana ne akan abin da ya shafi girma na Allah subhanahu wata'ala da kuma sifofin Allah subhanahu wata'ala wanda sifofi ne kan bama da kataita akan wannan aya za mu tsaya insha Allah gobe za mu tashi akan aya ta gaba abinda muka faɗi dai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh